الشیطان الرجیم da ra a in ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya kan shahi na 364 kuma wannan shine darasinmu na 154 a cikin wannan littafi mai albarka mala ya ce ƙalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala marubucin wannan littafi ya faɗa Allah ta'ala ka ji kansa da rahama wa'alam mala yace ka nemi sanin annal ahwa kullaha radiyatun son rai duka son rai duka radiyatun kaskanci ne wulaƙanci ne kuma halaka duk lokacin da mutum ya sa son rai gaba to in kana buɗan walakantaccen mutum shine wannan in kana buɗan wanda ya kama hanya halaka duniya da lahira to shine wannan wanda ya sa son ransa gaba ga abin da Allah maɗaukakin sarki ba ya su manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ya su kaga dole na ka yi ƙoƙari ka saba maranka ga abin da take so a cikin abin da Allah baya su ka yi ƙoƙari ka aza rayuwarka ga abin da take so a cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake son sa ya yarda da shi shi na mala yake cewa annal a sa rayuwa wadda ta saba ma shari'a kullaha dukkaninta radiyatun halaka ne da ƙasƙanci da wulaƙanci ta da'u kulluha son rai duka wanda an na halaka yana kira ilas saifi zuwa ga ɗaukar makami zuwa ga ɗaukar takobi domin a yi fito na fito da abin da ya shahi jagorori na al'umma fito na fito a ɗauki makami a ta san majagorori na al'umma a yi musu tawaye wannan ba karanta suwa ba ce ta islama aƙida ce ta khawarij waɗanda sun faru ne bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wucewa sayidina abubakar da sayidina usman zamanin sayyidina ali da abi talib sun ka fito kuru-kuru sun ka bayyana a duniya a wannan lokaci ma har suke cewa jinin sayyidina ali da abi talib ya halatta kafin wannan mun san yadda suka je suka kewaye gidan sayyidina usman a affan sun ka kashe sa Allah ta'ala ka ji kansa da rahama to son rai da haka gani ta da ukullaha duk dukkaninta son rai tana kira ilas saifi zuwa ga a fita daga abin da ya shahi jagorancin shugaba a ɗauki takobi ko bindiga ko wani makami a yaƙe sa mala ya ce wa'ar da'uha wadda ta hi wadda ta yi muni wa akfaruha wadda ta yi zama kafira a rawafis su ne shi a rawafid masu kafirtar da sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin Allah ya tsalkake sahabban nan na manzon Allah Allah ya ce na ƙware na na kirki na radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ambace su kuru-kuru wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان في التي رضي الله عنهم ورضوا عنه هكا ألا يا أنبتيسا ونولي التي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار في التي رحمه بينهم kaga wallazina ma'ahu waɗannan da a tare da shi suwa na su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Saidina abubakar mun ga lokacin da manzon Allah ya hijira Abinda ya faru Allah ya saukar da illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana malaman tarihi sun tabbatar da wanda ya fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci shine sayyidina Abubakar sai Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da natsuwarsa ga sayyidina Abubakar kaga waɗannan sahabbai bayin Allah sun samu tsafta sun samu tsalkakewa daga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisansa daban-daban ya tsaftace su za a tsarki su ala ta subbu ashabi kakku zagi sahabbaina kakku ba su shi na nan mala wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid su ne yan shi'a rawafid wal mu'tazila da mu'tazilawa wal jami'a da jami'a fa innahum ya an-nasa waɗanga masu wagga aƙida suna jan mutane suna mai da mutane ala ta'atili akan abin da ya shafi yohin tasta siffofi na Allah maɗaukakin sarki ga shi Ubangiji. Ce ba a cewa Allah mai ji, ba a cewa Allah mai gani, ba a cewa Allah ya daidaita kan al'arshinsa, wai in ka faɗi haka ka kamanta Allah da halittarsa. Ba yi shi Allah ya ƙare muna komai Allah ce laisa ka mislihi. Ko ba haka ba, laisa ka mislihi shay'un. ba wani abu wanda ya daidai da Allah ba wani abu wanda akwatan kwacin ubangiji ta ɓangaren jina ko ta ɓangaren gani na laisa ka mislihi a ashe kaga in kace Allah mai jina kaga laisa ka mislihi shay'u to Allah ce raddi ga su waɗanda ka cewa ba a cewa Allah yana ji sai Allah ce wa huwa samiul basir ko ba haka ba kaga su masu kamanta Allah da halittarsa sai Allah ya raddi gare su laisa ka mislihi shay'un ko ba haka ba waɗanda su ko ke korewa su ce ba a cewa Allah mai ji sai Allah ya musu raddi Allah ce aiwa huwa samiul basir Allah mai ji na mai gani na kaga lokacin da zaka ce Allah mai ji na mai gani na dama kana da ka'ida ka farkon aya Allah ce laisa ka mislihi shay'un muna ba ta an fahimta saboda haka shi na da an ka tambaye ma maliki ya ce al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul in dai an ka ce istiwa'i sananne Allah ya daidaita amma ya daidaita ba mun sani ba saboda haka Allah mai jina, na Allah mai gani na ya jan Allah yake ya ganin Allah yake ba mun sani ba dan Allah bai muna bayani yadda hakikanin jin sa yake ko hakikanin ganin sa yake ba amma dai kai ka san jin Allah ai ba irin namu ba da yanzu ga mu ko mu da a cikin masallacin nan idan duk wanda a cikin masallacin ganin saurara ya daga murya yayin magana ban iya bambancewa ko karatu muke yi ya an kawadi na an kawadi na an kawadi na wasu kawadi sai in ce ai guda guda ko ba haka ba to kaga shi ubangiji ba kaga ubangiji ba haka ba ne mu haɗu ji sa'idin wahidin a bagire ɗaya duk mu roƙi Allah kowa ya faɗa ma Allah to Allah zai ji kowa kuma Allah zai ba kowa abin da ya roƙa saboda haka kaga jin Allah da ganin Allah ba irin na halittarsa ba waɗanda ke cewa wahabiyawa ko 'yan salafiya suna eh, kamanta Allah da halittarsa kaga wannan zalunci da kuskure na ba daidai ba ne hanya ce ta abin da ya sha halakar da al'umma to shi na nan mala yake gaya muna wa jami'a, wal والمعتزلة والجامية فإنهم يردون nasa ala التعطيل akan yohintar da sifofin Allah wazzan da ƙatisa nan da zindiƙanci shine ka bayyanar da musulunci kuma alhali kai kaburi kake ba musulmi kake ba ina musulunci ga wanda zai zage sahabba annabi ina musulunci ga wanda zai zage mata annabi sallallahu alaihi wasallama ina musulunci ga wanda ke cewa wannan alqur'ani ba shine an ka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ina musulunci ga wanda zai ce ai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sayyidina ali kamar an kakuna guda biyu an kaka namiji da mace kaga in ka tukar dibe su baka iya gane namiji baka iya gane mace sai sai suka cewa haka annabi yake da sayyidina ali kamar hankakuna guda biyu saboda haka da Allah ya aiko Jibrilu da wahayi marmakin ya sau ya ba su ga sayyidina Ali sai ya ba su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shi na haga ga hina Allah ya lizince su da abubuwa ya dora musu abubuwa na wahalhalu wanda addinin musulunci bai san da su ba kaga ko daga cikin kare riƙe kullum babbakon ka haka sa hali ya muni kai ma kaga ga tura babbaku ga zuciya baka malam Allah ya tsawaka. dan duk wanda kullun sahabba annabi su ka bakanta mai da su yaka jin bakin cikin su ai zuciya ta ta baki zuciya ta lalace asharhu qawluhu wa alam anna al ahwa'a kullaha radiya son rai duka halaka ne kaskanci da wulakanci mala yace al ahwa'u abinda ake ce ma son rai ma khalafa al kitaba was sunnata duk abin da ya saba makanta zuwa ta qurani duk abin da ya saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya zama sare yanzu ku dibi abin da shi ke yi rana Ashura kaga ran nan sai su sami su sa babban kaya a ɗauko yuka ko takobi ana yankan jiki jini na ya ta ko a sa sarkoki ana jiki jini na ta irin nan waɗanda an gare mu Najeriya suna iya tafi daga sabbatu sun su ce na suna zariya za su suna haka kuna ganin su da mata da ƙananan yara ina za ana zariya za suna wajen wa wajen shirin ina kun ka samu a musulunci babu ta a ƙasa wani zimta wacce ka Allah ya tsawaka. min almazahibi na abin da ya shahi mazhabobi an gane in dai suka saba ma qur'ani da sunna to su raina mazahib kaga akwai su daban-daban a duniya kaga sai an kai ittifaki mazahib guda hudu mazhabin imamu abu hanifa mazhabin imamu malik mazhabin imamu shafi'i mazhabin imam ahmad bin hanbal su kan waɗanda ba al'afawa domin dukkanin su baki na karkashin qala Allahu ƙala rasu. Allah ya ce manzo Allah ya ce to wannan ba a hawa bane saboda ni usaba Qur'ani da sunna wal ara ra'ayi wal abda tunani ma khalafa al-kitab wa sunna wannan da ya saba Qur'ani da sunna min al-arari na abin da shahira ayi ka zo da wani ra'ayi na wani ya an kalala ba ba ba qur'ani ba sunna ba ai istinbadi a qur'ani ba ba ai istinbadi sunna ba wannan suna raina wal mazahibi wal afkari wal hizbiyat da abin da ya shafi mazhabobi inda za a tafi akan wata fahimta wal afkari ko wani tunani ka zo da wani tunani da suna addini alhali kuma ya saba ma qur'ani da sunna wal isiya da abin da ya shafi kungiyoyi an fahimta wanga ya kungiya wanga ya kungiya wanga ya kungiya in an ka ɗauko kungiyar ka an ka haza ta akan ma'aunin qur'ani da sunna ta saba ma qur'ani da sunna to wannan watsatsa kungiya amma da za a samu kungiyar ka abinda take kira akai akan qur'ani da sunna akan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan kungiyar taka wannan jama'a taka ba abin laifi ba saboda ana son mutane ko da su ji akan manhaj akan tsari ya ka tsaba mutane haka take babu wanda zai jagorance su a kowane gari a kowace nasa, a kowace shiya za a samu malamai an ce a gida kaza akwai jagora yana karantar da mutane qur'ani da sunna akan fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ina jiya kaza aka jiya kaza aka nan gari kaza aka gari kaza aka nan gari kaza aka nan kasa kaza aka nan kasa kaza aka nan kasa kaza aka nan ka iske zo a gudana ko da an samu babban suna na kungiya tun da dai masdarin su gudana to za su yi su guda wa wani ƙur'ani da sunna akan fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in Allah ya ce wa takum minkum yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ya ta kasance da ummatu kaga ummatu na shi in za ka fassara wannan da cikin jama'atu ne wata kungiya abinda aiki suna kiran mutane zuwa ga alkhairi an gane ku suna hani daga abubuwan nan mala ya ce wa gairi zalika da wani wannan fa innahu min al duk lokacin da za a samu wasu mazabobi da ra'ayi da tunani da ƙungiyoyi. waɗanda in an ka auna su a kan ma'auni na ƙur'ani da sunna ƙur'ani ya yi daban su yi daban su ya yi daban su yi daban su Allah ta'ala Allah ce fa laka idan musu an sama ba idan musu karba ma ba sallallahu alaihi wasallama ko mai karatu ko mai sauraron karatu fa'alam ka sani anna ma yattabi'una ahwa'ahum wallahi suna bin son ransu wa man adallu wane ne ya hiɓa cewa ai babu wanda ya hiɓa cewa min mimman ittaba'a hawahu kamar wanda ya hiba cewa da fi Allah ba tare da wata shari'a daga Allah ba in ka zo da wata fahimta a auna fahimta ka akan Qur'ani da hadisi ta yi daidai eh ta yi daidai wannan fahimta mai kyau ce an fahimta ko kun ga duk malaman fiqh ga waɗanda an kai ittifaki a bi fahimtar su duk an auna malaman duniya an da an da an da an gani ra'ayoyinsu suna fahimta na karkashin Qur'ani da sunna da fatawa da su ce kaza shine kaza kaza shine kaza to Allah ya kara gane fa hada wajibul muslimi malai to wanda shi awajibin musulmi an yattabi'a ma jaa anillahi wa rasulihi yabi abin da yazo daga Allah yabi abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa la yattabi'a ma ragibat Qur'ani da sunna suka zo da shi dan da rayuwarsa da kuka bai shi da yawa saboda aka wanga shi amma aure ya ce abin da raina yake so abin da rayuwa ne take yawa take jin daɗi ya yi daidai da karanta so ƙur'ani ya yi daidai da karanta so annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai ka gam amma in ya saba ga Allah kakka cuci kanka kakka zalunci kanka ka yi hankuri ka bari cewa haka zan yi ko ana su koma a su ba ta fitowa kowa sai kanka dan kai na za ka zuwa ranar tashin alkiyama Allah zai yabe ka don wanda aka da haka ko ta ma wace haka aka addini wace kai ko da haka zuwa ranar kiyama babu komai Allah ya ce kullu hal nabiyyu asrina a'mala alladhina dhallu الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda haka duk wanda ke zai da addini wala ya tsaya da ya ga haka ne annabi ya hali kuna so ku ba ku labari ayyuka ne ku ku ba ku labari da amana da waɗanda suka yi hasara aiki na dalla ta yi fil hayatid dunya sai wanda ake so rayuwar duniya ya riga ya baci amma kuma Allah ya ce wa ya sabuna zato suka yi tsammani suka yi annan nuna sana'a cewa sun kyauta aiki mai kyau saboda ni babu alqur'ani babu saboda ga za a ga wani ya ce malam wani ya na wallahi Allah ne wani wanda adda addini abin da dai ake kwantar da hankalinka ka gane abin da ake faɗi ba ka tsaya kan ka ba shi ne nan sai ka zama kayan jihar Allah ya kawo Allah ya hau kalabi fulanun ya bi abin da wani ya faɗa ba ilman kusurwa wani da wani da wani yana babba a ganin da ake alwajibu mala yace abinda alwajibi an ya'rida aqwalan nasi yakinka maganganun mutane ala alkitabi was sunna akan qur'ani da hadisi Fa fama wafaqa alkitaba was sunna abin da ya dace qur'ani da sunna a hadisi ya dukure shi fama wafaqa alkitaba was sunna taraka abin da ya saba qur'ani da sunna ya bari هذا هو صاحب الحق شيني ما أبوتي قسكيا أما الذي يذهب مع الناس أما وكي تفيا تارد متاني أينما ذهب بلت سنة إيبي ما شهادة ويقول إمعة ولا يفكر فيما هم عليه سندبا بايدة نانيه aka da kasance a kai wala ya tabiru ma hum alai bai bi dan abin da sun kasance a kai fa hada sahibu hawa wanga shi a dan son rai yattabi'u hawahu wanga yana biyan son rai Allah shi kare kauluhu ma la da tad'u kulluha son rai tana kira duka ila sayfi zuwa ga dauki Makani. a ɗauki makani ni annal a son rai ta da'u ila fitna kullun son rai tana kira na zuwa ga fitina falhurubu ya kukuka allati waqa'at bainal musulmina wadda ta auku tsakanin musulmai wan shiqaqul kalma da wata kalma ta shugabanci kowa ya daban-daban inna ma ja'at an ashabil ahwa'i ai ta zuna ga yan son rai Minal mu'tazila wal khawari daga su mu'tazilawa da khawarijawa sai ni ba ya ci na ba da tsakanin al'ummar musulmi tsakanin muawiya da sufiya da aliyu da abi bayi an ta ci nuna an wahala an yi rikici sai an kai karshe ya ta ce to an kuru wanga ya kawo nashi wanga ya kawo nashi wakili an gane ko to shi kenan a wannan lokaci sai aka ɗaga alƙur'ani sai aka yi sulhu to daga nan bangaren sai da na aliyu sai aka samu wasu sai sun kafan suka ce sai wannan ba daidai ba tiyata sun ka faɗi amma ɓanna suke ne wannan da kwanzar da ra'ayoyin su na sun ka kawo tunanin na sun ka kawo da haka ba su yadda da shi ba sai sun ka ɗari sun ka ce sai da na ali ya yi rinda sai da na mu'awar ya yi rinda jijjininsu ya halatta to daga nan kaga an ka samu fitina ta kawari jawa wa bihim da wasu su fahumul ladina sabbabu fitna wadanga sune sun ka sabbaba fitina ma ja'atil fitanu malaice fitintunu su zabo ba lani bali ke ta bangaren su wani sababi saboda musabbabin su man allazi qatala uthman radiyallahu anhu malaice wani ne suka kace sayyidina usman mun karanta da ku cikin hikmatu min at-tarikh ai abubuwa na sun ka je mu sun ka zo da su na na na fasa sun ka ce sai na aliyu shi ya fara da sallah na biyu na juma'a zamanin guda guda har sai ya fara kuma kaga da sayyidina Usman an samu yawaitan mutane da yawa sun yawaita Madina ta girma mutane suna harkokinsu na noma da kasuwanci bayan wancan kira wanda aka yi zamanin annabi da su yi ƙarar da ranar juma'a saboda dai yan mutu ya ce yanzu a cikin biyu ya san lokacin da ya bar duk abin da yake ya taho masallaci ce kuma gwamnati ya sa yan wani da yawa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza da shi su tattaro daga ƙasar iraq daga ƙasar misira izini aka kewaye gidansa kwanaki masu yawa a cikin watan sulhari kashi faru da hurhura ba ne su ji lahu suka su nema ta haka ya mutane gashi salamun laila kuma wata tasbiha yana karanta dare yana karanta qur'ani yana cikin Allah shi sayyidina Usman amma duk da haka suka tafi to na fara samu waɗannan kawai masu mugun ya aki Allah ya muna kariya Mani alladhi qatala aliyan radiyallahu anhu malaiku kuma suwaye suka kashe sayyidina ali su ne waɗannan man alladhi awqada alfitnata bainal muslimina wane ne ya rura wutar fitina tsakanin musulmai ba da zalika bayan haka illa ashabal amwali bi an son rai Mani alladhi adara al-ma'mur wane ne ya shishi ta sarki mahmud wa man ja'a ba'dahu da wanda yazo bayan sa bil imtihani ahli sunna a dinga wahal da ahli sunna hatta sahabu imamu aka ga shugaban ahli sunna ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal rahimahullah wa darabuhu aka bubuga aka yi mai buloli mu babu wannan tarihi wasan da ruhu suka kai gidan yari illa ahmad abu sun san rai kawai hasali sajana shekul islam ibn suwaye suka kai dattijan musulunci ibn taimiyya a gidan yari hatta na ta fi cikin da ya mutu da yari kuma wadda shekul islam ibn taimiyya yawa a cikin kai yi kullum da fatawa kawai ka aji za a ga kila yana kawo ma ga kuku ba a da ya rubuta in bancan abin da ya shahi alkur'ani da su fatoyin sahabbai da sahabbai da da shafi amma su da haka yan tsare sun ku samu ne saura ba aiwan gada ku ku yake jariya a cikin gidan yaji don Allah ya fi illa haula'i ahlal ahwa shi waɗanda yan son rai fa alaina malin ya ga mutila gari anna hazratu sauran masu biyan son rai li na sharrahum domin sharrin su yaqulu fil nihaya yana dawa a ƙarshe ila tanzi muslimina zuwa ga ayyayi jagorancin wal khuruj ala wali amr muslimina kuma da fita akan abin da ya shafi lamarin musulmi wa tafriqi jama'atul musulmi da raba kan musulmi li yakunu shi'an wa ahzaba dan su jama'a da kungiyoyi badala an yakunu ummatan wahida musayyar su zama jama'a guda wallahi duk an ka samu kan cikin wallahi ya rarraba guda daban-daban da Allah za ka iska kaga kowane masallaci da ta masallaci yau za ka iska ka cewa ga iman na iri iman na ladan na iri ladan na yi to in ba ku yi hattara ba an ka samu sun son rai cikin koda da su ya raba shi ba maki ne ko da an na ci gaba kullum aibi shi ka kallo sai ka ce yana cewa kudin masallacin ga ina an kai su. Da, da jagoran ba an da jagoran kayan mai binciken gudu sai magana sai ku ce kayan mai binciken gudu ba aikin ka aikin ka memba kake na kwali akwai wanda adda wannan layi ba naka na baka bar wannan magana dan ku ɗauki mataki ba sai ya sa muku shakku aikin da kuka yi na addini sai ya sa muku rauni ku samu matsala ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza kuma za ka iska raggona bai halatta karatu ya an ka ce mitin sai ka je yana cewa ku dai ko da yaushe mitin bai tsaya amma ƙananan maganganu suna nan cikin baki ne don kun ka gane mutum haka yake haɗa kai ku kai ku gaya mai gaskiya ka bai ba mu da haka kan mu haɗai kan kawo muna dubu cikin mu wannan nan dai da mun ka ba jagoranci mun da jagoranci ne duk abin da ya wanda ba daidai ba wannan tsakani da ubangiji nan in abu ya bayyana gari mu wanda ba daidai ba za mu yi mai nasiha amma ƙananan maganganu ka bai to yana daga cikin abin da ke kawo muna rauni ya kawo muna matsala sai ka ga muna kiyaye da junan mu muna mu da miyagun kalmomi Allah ya sauka qawluhu inda mala yace wa ardaha wa akfaruha arrawati sun ka المنكه زما آه، والمعتزلة والجهنية هؤلاء ودنهم شر أصحاب الأهواء من صاري من قواتي وذيك المتحة ودن سبك قولوا الرافضة من الشيعة رافضة من الشيعة ثم رافضة أهم بشر رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الوسين bin Ali bin Abi Talib ana ba ku wannan labari shekara na kashi kusan ta ɗari da bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake ce da shi Zaid bin Ali shi wanga Zaid bin Ali bin al-Husayn dan Husayn kaga sai da ake jika annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba ko sai kaga dan ali dan ali ba ko a zamanin ciwon ga zaidu bin ali bin al-husayn in ba manta ba kusan shekara ta 121 bayan hijira ne lamma da'u lokacin da shi zaid bin ali bin al-husayn al-hasad da abi bakarin wa umar a cikin jihadi ana cikin jama'a sai sun ka dinga zagin sai da na abubakar da umar wa kala sai ce laha suka zagin sai da na abubakar da umar ya ce abubakar wa umar wazira rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai sai da abubakar da umar wuzara'u ne mataimaka ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an gane falamma ba lokacin da ya ki sun kanaci sai ya zargi sai na abokar da umar an yi wafiƙahun ya dace musu abin da suke so qalu sun ka ce yayin nan ku na ta adda muka ma mun kakkabe ka fasun mubin rajin daga lokacin an kama su shi'a rajin an gane kun ta asalin kalmar. Kusa haka na ba ta zagin sai da na abubakar da umar shugabancin da muka saka da an ka saka muni ma da'a na muka mun kakkace ka daga lokacin na an ce wuce a shi'a ar ka kaga masu zagin kenan sa wal jami'a su ko jami'a atba'ul jami bin su ne mabiyan samu dan Safwan allazi takarrara zikruhu wannan an fa duniya mai mai wal mu'tazila su ku mu'tazila atba amru bin ubaid mabiya amru dan ubaid wasil bin ata da wasil ta'ata alladhina atazalu majalis al-hasan al-basri sune wadanda sun ka gushe ma mazaunin hasan al-basri wan sun ka tattaru walam ya'khudhu al-ilma musukar ilimi ba an ulama'i sunna daga malaman sunna fa summu mu'tazila sai an ka ambace su mu'tazilawa قولوا إن فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة سنا ميد متالينا أكا أيوهن تد الله بمعنى كتي الله بيجي الله بيغني تومي هكذا أول موغن تاويلي سكي سكي سنة سميع لا سميع بصير لا بصير متكلم لا كلامي بي سما بي ƙasa بي داما بي hauka wai ciwon da aka yi Allah ya daidaita aka al'arshi in sun ga sai su ce ai Allah bai sama kuma Allah bai kasa kuma Allah bai dama kuma Allah bai hau to kaga ka kora Allah ke an bayanta ko a ta'adil abinda ake ce mai hinto suwa ka gani fil asma'i was sifat shine ka kore ma Allah sunaye ko sa wa qatu hiya rabbul kitabi was sunnah ka kakkabe kan dusso qur'ani da sunna shi aka ce mu zindiƙanci wal aqadu badalahuma bil ahwa'i war ragabat ka riƙi musanyar su kuma akan son rai dan kana fadayi kawai kana Allah ya tsawaka قال المؤلف رحمه الله واعلم كسني ان من تناول احدا duk wanda ya ci mutuncin wani ɗai min ashabi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama daga cikin sahabban manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su ba alam ka sani annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wasallam malaiku shi wallahi ka sani annabi ya kan ci mutuncinsa kuma wa kada azahu shi qabri duk wanda ya ci mutuncin sahabbai ko yau to ya cuta manzo Allah ma yana cikin kabari domin babu rashin mutunci da wulakanci wallahi malam kamar dan shi'a duk duniya babu wanda za ka yi ba ka ce wai almajirai ne ba na kirki na bai sai annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah ya tabbata annaba duk cikin annaba ya kowa littafin da an ka saukan masa ƙur'ani ya yi kowane littafi daga wurin Allah al'ummar sama Allah ya tsarkake ta Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ce muna da Allah yi Allah ce wa kazalika kama haka kama yadda mun ka shirya da ga musuluncin ga da qur'anin ga da annabin da sakamakon annabawa Allah ce ja'alnakum ummatan wasata duk tafsirin da zaka diba wasan jinnan nan zaka yi malaman tafsiri suna cewa khiyaran udula mun saya ku al'umma khiyaran zababu udulan kuma adilai to kaga gana ana magana al'ummar duka to ina ta da almajiransa waɗanda sun ka zauna gaba gare su sun kai kasu sai bayan da su so sun yi da sun ba addini kai ta tawili ga hadisai Allah ya sauka eh eh eh eh, eh? a ƙarya shi ita shuke kai wallahi ita shuke hmm. kai ne taba kai bayan gaskiya na kawai shi ba wai za za hara laka idan ya bayyana gare ka minal insani daga mutum shay'un wani abu minal bida'i na bid'o'i fa hazaru ka ji saunarsa in mutum na bida'a ga addini kakkace wani wallahi bai iya bai iya tasiri gare ka wata rana sai an taho ana faɗin gaskiya ana faɗin bid'anci ne sai ka ɗora jin zahi cikin zuciya ka ce kai a bari da Allah kun cika da jidali su a abokanka an bayyanta me an na sassautawa ga wanda bai bi kanta so Qur'ani da sunna ba ni na na za a sassautawa shi me kawo mu duniyar da addini ya kawo mu ko son rai a su wajen karantar da mutane da gaya musu gaskiya ba mutum da walakan so shi afa su a musulunci amma ana gaya mutum gaskiya kuma 'yan mutum ya nace wannan abin da bai da dalili ya ce daidai na to ba laifi ba ne an ka tuwa ambaci sunansa a cewa na ɗan bida'a na yana kira zuwa ga bida'a ku nisan to in kana jin wani ƙaiƙaƙaƙe cikin zuciyarka to ka ce kana buƙata a yi ma sabis ka yi ma fahazaru fa inna allazi akhfa anka domin abin nan da ya koyi gare ka aksaru ya yawa min ma azhara daga abin da ya bayyana magana ka kullu ina tanana ta muku littafin da sama ga shekara dubu malam magana ga take rubuce الشر قوله واعلم أن من تناول أهلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي من صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يزاكي صحباء النبي وتنقصهم يرجي متمتعين دا ألا يباسوا من ذا ألا يباسوا فإنه يسوق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزاكي من ذا الله لأنهم أصحابه وأعوانه وأنصاره سواء المهاجرين su sun ka taimakai kuma su suka agaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba na gaya muku ba hadisi na nan a Bukhari yan rigima an ga samu tsakanin sayyidina Abubakar da Umar abu ya kai ya kawo sayyidina Abubakar yace iske sayyidina Umar abinda ni ma abinda ya goyi mu yaje mu juna ya kawo da sayyidina Abubakar ya wajen annabi sallallahu alaihi wa ya manzo Allah ai ga shi matsala ta shiga tsakanin al'ummar na ce da Allah shi yayi ne ya kauda ga yayi ga sai da na Umar ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ka kowa ya koma tabanin sai da na Bakar ka kowa ya koma tabanin ka kowa ya koma bata masa rai yayi imani da ni na kafaran nas lokacin da mutane sun ka kafurta mutuni ya kaɗai da Allah da bauta an ka ce ba a yi sai da na abubakar ya na yi yake lokacin da mutane sun ka riƙe duke sun ka ƙi bani a ɗaga addinin Allah sai da na abubakar ya sauko ya ce gasu ba Allah ya faɗa sosai ban gana aka cewa ya bayan rasuwa da ya yarda ɗan banza kawai. kan banza wa Allah ya malam ko kai ne ko shekara ashirin da uku ko shekara ashirin da uku ko shekara goma kana karanta da sai da rana kana ba su tarbiyya a ce kana rasuwa ka kuma ga Allah wai duk a ce mutanen nan sun lalace. Haba malam. bai za ba'ana fihim mala ya ce ɗaya suka ga sahabban nan ɗa'ana fin rasuli sallallahu alaihi wasallam ya suke annai li'anna rasula huwa alladhi jama'ahu manzo Allah shi ya taro su wa huwa alladhi sara bihim manzo Allah shi ya tafi da su ya shiga gaba sun kabi shi wa huwa alladhi yudabbiru shu'unahu manzo Allah shi ke shirya musu dukkan lamuran fa hadha ta'anun fi rasul sallallahu alaihi wasallama wannan suka na ga annabi cewa annahu yastashibu unasun ashrara cewa yana abuta mutane waɗanda suke masu sharri fa hadha ta'anun fi sallallahu alaihi wasallama wannan suka ne ga annabi ya kuluna suna cewa aljibitu wa tagut Allah ai kana cikin wake-waken su sai ka ce aljibtu da to sai da na abubakar da umar da can gaba ke wa hada ba'anin da rasul sallallahu alaihi wasallam wannan suka ne ga annabi kai kaifa yakunu sahibahu wa wasirahu jibtan wa tagutan ya abokai ne yan makaranta ne da mataimaka ne za su zama tagutoci gumata idan yayin nan ar-rasulu la yafhamu kina annabi bai da fahimta wala ya rubu bi sani ba sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah mu Allah shi tsare mu da wagga goyen fahimta الرسول rasulu منزو manzo kuma الصحابه sahaba shi yabon sahabban ma yake su ne سو yana yabon su يعرف حقيقته كينا ya'rifu سا kenan annabi sa ده waɗanda yake tare da su ba in ka ce wai na banza na ba na kwarai ba ne an gane to kenan annabi yabon da ya musu ya nuna bai su ko a tare da shi ba ga abin da annabi ya ce la tasubbu ashabi annabi ya ce kakku zagi sahabbaina abinda azzagi shine ka gaya wa mutum kalma tana kasa ka gaya mutum kalma tana kasa ka zage sa fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take a gunsa kaga magana ta girma annabi yace law faqa ahadukum da dayan ku ya ce misla uhudin zahaban misalin girman dutsen uhudu na zinariya ma balaga mudda ahadihi wallahi ba zai kai misalin mudun nabin da sahabi ya siyar ba wala nasifa kai ko da rabin mudun nabi ko da rabin abinda ka ji siyar na dukiya na daga addinin Allah da taimakon da kai ya an ka tattara ya girman dutse Uhud to ladar da sahabi ya samu ta mudun nabi daya da ya bayi wancan lokaci kai baka samu irin wannan ladar ba Don kai ko da ka to komi an nome an gyara an yi komi ko ba haka ba to dai ya ka yanzu qur'anin ga malam gashi nan cikin yan mintuttuka dawo a dai kai sai ka karanta ka aje ka ko da an ga saukar da shi annabi ya karanta musu har da cewa ake wani har da ga kai wani ya rubuta ga wani kashi wani ya rubuta ga wani ya yi kaza wani kaza an wucewa annabi daga lokacin sayyidina abubakar da umar zuwa lokacin sayyidina usman sai an ka tattara shi wuri guda yadda haka ganne daga suratul fatiha ila suratul nas an ka hada ma shi wuri guda ga nan zan sauki kana karantawa hadisan na annabi lokacin da annabi yake sallah sun ka kiyaye ga yadda yake ruku'i ga yadda yake sajada ga yadda yake ɗauka kuwa ga sajada ga yadda yake karatu har da yadda annabi yake motsar da bakinsa suna faɗa mana inda ya yi bayani su ce yayi yi bayani inda ya abinci ya amma ya da aikin hajji sun karo ya so mana ya ɗau harama daga wuri kaza ya yi tawafi guda kaza ya yi sa'ayi guda kaza ya yi fitri rana kaza ya yi sa'ayi ya je duka ya kwana mina ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk su sun ka kawo mana wai waɗanda suna za ka buɗe baki ka ce ba na ƙwarai na ba kuma har a samu yi wawaye malam masu bincike. Yamdawun yamgawon kaga annabi na yabon su fa idan ka ga ne ya kunu rasulu manzo zai kasance kada galida kaga ya kuskure ke da kima da hin waje ya rusu wasana alaihi da yabo akan wa hum asrarun wa jibtun wa tagutun a kafaratun alhali kuma suna ba na kwarai ba suna kuma suna kafaratun هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم wannan sun tashi ga manzon Allah bal haza hadha ta'an malam kai kuluma wala suka na ga Allah qala ta'ala Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina in yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya ce laqad Allah ya yarda 'anil mu'minina akan masu imani Allah ya ce yubayyi'unaka tahta ash-shajara ya ce suke fara ba Allah ya yarda da su kai ka toyo ka ce a ba na kwarai na ba Allah ta'ala Allah ce laqad taba Allahu 'ala nabiyyi Allah madaukakin sarki ya karbi tarko kaulanka ga annabi wal muhajirina da waɗanda sun kai hijira daga Makka zuwa Madina sai dina Abubakar na ciki sai dina Umar na ciki sayyidina Usmanu na ciki Ali dan na ciki Abu Huraira na ciki Abdullahi dan Mas'ud yana ciki fa su ku ba su ba wal ansar wal ansarawa allazina tabu wadanda sun kabe Allah fi a lokacin nan maka in kace la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama to sai in kwanan kana gaba ka ba ku ji sai da na kila cikin rana aka kawo shi zuci mai zafi a aza sirra ya zama da karanin zafi a aza masa zuci da gaba sai ya kafurta ga annabi yana a ah, a ah, a ah, a a a guda Allah a Allah ce wasu sabiquna kunal awwaluna na Minal Muhajiri na wal'ansa, kuma da waɗanda suke marigaya na farko daga waɗanda sun kai hijira da mataimaka lantarawa wallahi da ta ko da su biyu su ne sanin da kyau da Allahu anhu idan yayin na haza qasd fil qur'an suka ce qur'ani allazi asna alaykum wa da qur'ani ya yabo gare su فلا يجوز الصحابة من في قلبه ذرة إيمان كذا لا دوان da aka Qur'an da imani da sahabbai na zagin sahabbai bai da imani qawluhu inda yace fa'alam annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wasallama ya yi ne manzo Allah ne wa qad azahu fi qabri ya tuta masa a cikin kabarin man yasubu sahaba duk wanda ke zagin sahabbai fa kada azan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya tuka manzo Allah ki kabu kaburi alhaji ko manzo Allah yana cikin kabarin sa ya annahu sallallahu alaihi wasallama domin annabi la ya yarda annabi bai yadda ba an yasufa ashabu mata ki sahabbai sahabbai ba ma ko ma da kanka aka zaga inda ya san kada ya za ka ji Allah

wa kada qala Allah ta'ala Allah ya ce innal ladhina yu'minuna Allah lalle waɗannan da ke cuta ma Allah wa rasulahu da manzonsa la'anahumullahu fi dunya wal akhirah kafin Allah ya ɗebe musu albarka tun da nan duniya kuma lahira ma ce babban albarka wa adda lahum azabun muhina kuma Allah ya tanada musu azaba ta wulakanci wallabi ya sahaba duk wanda ka zagin sahabbai kada azallaha wa rasulahu ya cuta ma Allah kuma ya cuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yakunu hadha khassan kuma wannan matsala ba ta kasance ke kantarta ba fi hayatin rasul sallallahu alaihi wasallama a rayuwa annabi lokacin da yake raye wal yuqi wa huwa fi qabri kai yana cuta ma annabi alhali yana cikin kabarin sa ba'a da mautihi alaihi salatu wassalam bayan da sunan manzon Allah wa man yaf'al hadha duk wanda ke aikata haka fa huwa mal'unun tsinanna Allah na Allah ya ɗebe mai albarka mu ma mu ce Allah ya ɗebe mai albarka la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya ɗebe musu albarka duniya da lahira wa adda lahum azaban mubina Allah ya tanada musu azaba taulatanci nas'alullahi al-afiya ce mu dai muna roƙon Allah Allah shi kare mu daga gaggawa mugun aqida to kaga ga sunan kuma su nuna su an masu addini a yake ta ta masu addini alama tsoron Allah amma su ta ba ta yadda kasar naman balbila haka su ba ka ba balbila haka take ba ka gane ta fefefes yan an ka hige sai ka ga naman ma ba ka ci to haka suke ga alamu an rawani gudan ƙato goshinsu in ka gani alamar sajada amma zuciya ba ta da kyau don su duniya waɗanda ba su su waɗanda suka ƙayya da su su haɓa ne ka ji mutu ya buɗa baki ya zagi aisha masu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sauka Allah shi kare Allah ya ƙara mana imani sha Allah nan za mu dakata abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafi mana sai mu karanta fata da salata annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله